Assalamu alaikum masu sauraron mu. sauraronmu. mu da wannan lokaci a cikin ci gaban karatun littafin mai suna wani jinkirin kashi na biyar na marubuciya Billy Asbury wanda ni mama Alim nake karanto muku. Cike da farin ciki Zainab ta tarbeta suka nufo inda nan ke zaune fuskar ta dauke da damuwa don babu yanda ba ta yi ba kan ta faɗa mata me ke damunta amma ta ki hakan ne yasa ta yi matukar jin daɗin zuwa. Zainab a daidai wannan lokacin gaishe ta je kafin ta mike ta je kicin ta kawo mata ruwa a kofi. Kai nan wallahi da ki mutar da kanki wannan sanyin da ake yi jiki baya bukatar wani ruwa sosai. Ya kike da mai gidan naki ta faɗa tana kallanta. Din lafiya kalau anti. Auke ma binkin zaki ne faɗa min yanda anti Bili ke cewa Dariya nan ta yada da cewa anti zai sunan ne na matukar yi mini daɗi. Wama me ya sunan nan naki? Murmushi ce kafin ta ce humanta kawai abin dogon labari ne ko ƙawata ta faɗa da ɗora ta kan kafaɗar zainab bayan wasu yan mintuna nan da zainab suka saka zainab a gaba sai da ta zayyane musu damuwar ta tana kuka sosai suka ji babu daɗi tare da tausaya mata a nan nan ta ce zainab ta bata takardunta idan babu damuwa za ta kai wa mijinta ya zo har wajen abba ya mishi magana sai a sama mata gurbi a alƙalam university da ke nan katsina Da farko Zainab ta musa hakan dan tana ganin abin kamar tozar tozarta mahaifinta ne da kuma nuna gazawarsa amma sai Zainab ta nuna mata ai rayuwar duniya duk karancin mutum in dai Allah ya masa arziki duk maganar da zai yi da kowa ko menene a matsayin su a gare sa za su amince na haka ita dai kawai ta sa ido daban baki da magiya da komai sannan Zainab ta amince da shawararsa amma ita ma hakan sai ta yi istara kuma mijin anan din yayi magana da Abba idan ya magana da shi ya amince sannan za ta bada takardun nata da haka suka ci gaba da yi rasu, zuwa karfe biyar na yamma suka kama mata suka taya ta aiki bayan sun kammala nan ta zubo musu a dan madaidaicin tire suka zauna su uku suna ci suna ci gaba da yi rasu. sosai yau Zainab ta ji daɗin ranar sai take ji tamkar a ce ta tabbata cikin wannan farin cikin da take ciki ana gama sallar magariba Zainab ta wuce gida ya rage daga ita sai yar uwarta wani nishadi take ji sosai a ranta kafin can zuwa bayan sallar isha'i su umma suka dawo ba su jima da dawowa ba mijin hana ne zo ɗaukanta ba ta bar gidan ba sai da ta ba zainab dubu biyar ta ce ta siyi turarruka da kayan kwalliya sannan ta wuce su shikura na biye da ita wajen rakiya dubu goma goma ta ciro ta basu bayan sun gaisa sannan dubu goma goma ya ciro ya basu bayan sun gaisa sannan ya ce su gaida mazajen nasu kaɗan yaya al'amin bai saki hannun minatu ba sai da suka iso gida suna isowa ya jefa ta zaga gidan ya nuna ta da hannu wai minatu har yaushe ne za ki girma za ki zauna saman titi kina damba da yarinya da ke girme mata sosai sai ka ce zakanya minatu da sai faman sauki a jiya zuciya take yi alamu na irin fusatar din nan da ta yi ta saurin fashewa da kuka saboda zakanyar da ta ji ya ce mata Hajiya da ke tsaye gefe tana jiran basi daga wajensa ta girin zakaya da cewa in Allah da ya kyauta inda wannan yarinya ce sannu da zuwa da ya tarbe ka kenan daga wajenta babba ne yake cewa sannu da zuwa saukar yaushe ne Allah da ya kyauta in dai wannan yarinya ce, sannan da zuwa dan wajen babba saukar yaushe, sai a lokacin alamin ya kai dubansa ga mahaifiyar ta sada da takowa je rungume ta. Yau jiya ta ina yini mun same ku lafiya, ya fada yana mai jin daɗin ganin mahaifiyarta su. Shafa kansa ta cike da shaukin soyayya da ke cike da zuciyarta sannan ta ce, Lafiya kalau ka same mu alamin ya karatun, shi kenan yanzu kun kammala ko? Iyajiya ta kaɗan ya rage ya aiki na ya soma. Aiki na ya soma daga isowa ta waccan yarinyar ba ta jin magana. Ina isowa na samu ta kama yarinyar mutane tana duka. Wallahi baki inda yarinyar ta duk ta firgice ba. Ta sa ta a ƙasa ta hau kanta sai duka take yi. Ita dai shiru ta tana tunani a ranta ta yadda za a yi ta zama zakanya. Da babu shakka inna wule sai ta gane kuranta. Da za ta zama wannan zakanya da dan uwanta ya gaya mata. Dan da shegen bakin ta dinnan da kafafuwanta da ke shiga gidajen mutane suna kai tsaye gumi za ta fara ciccire mata. Ai kuwa sai ta bushe da wata irin dariya. Yaya Alamin ne ya jiyo suna kallon ta shi da mahaifiyarta ta cike da mamaki. Daura fuska ya yi tare da matsowa kusa da ita. Yana matsowa tana ja da baya. Can ya ce kewa kika mayar sa anki anan da zaki bushe mana da dariya. Faɗa min abin da kike wa dariya ko yanzu nan saukar da gajiyar da nake ji a kanki. Turo baki gaba ta yaɗa da ɗaure fuska ta ce to ni fa kawai hangowa ne na zama zakanya na cirewa ina wa baki da kafafuwanta shine fa abin ya bani dariya. Kaɗan ya rage shi ma dariyar ta kubce masa amma ya saurin gimtsewa yana girin da kai. Juyawa ya da fuskarsa dauke da murmushi yana kallon hajiya da ta nufo wajen Minatu. Hannunta rike da maburgi tana fadin Allah Minatu sai na bata miki rai akan tsohuwar mutane da kika biri kika raina. Daga abin arziki dan ta faɗi gaskiya sai ki bi tsohuwar mutane da tsana da mugun fata. Rike hannunta al'amin yana cewa dan Allah hajiya rabu da yarinyar nan. Minatu fa yar auta ce bai kamata ce ana matsa mata ba bacin haka ma ina ina tunanin kamar inna haulan nan ba ta raga mata shi yasa ita ma ta raina ta da yawa. Jin haka sa mina ta kowa wajen tana murmushi ita ma ta rungume su gabaki ɗaya tana faɗin yau yayana. Gaskiya ba kaɗan ba kaɗan ka ƙware ba wajen karatun nan naka ai kamar ka sani wannan inna haulan ba ta da mutunci ko kaɗan. Bata rufe baki ba Hajiya ta bige mata bakinta tana fadin da Allah ne ku tuka ni tunda ba za ka daina daurewa yarinyar nan gindi ba dubu fa da take ciwo tsohuwar nan mutunci amma ka wani kama bakin ka ka ja ka yi shiru ai sai ka je ka samu wuri ka zauna ka huta ta ka maka abinci ka ci tunda haka kake so cikin fushi ta tana ci gaba da aikace aikacenta da mitar abin murmushi ya tare da kallon na ce ciyar uwa ki daina haka babu kyau kin ji ko iyaya na na daina ta faɗa tare da shiga ɗaki ta ɗauko makullan ɗakinsa da ke can cikin zaure ta buɗe sake ɗan karkaɗe mushi ɗakin ta saboda iskar da ake yi ƙura ta ɗan shiga don ma kusan duk bayan kwana biyu tana gyara mushi, shi yasa ba ta wata ƙura sosai ba shi kuma ya nemi turmin da ke ajiye nan tsakar gida ya zauna yana tambayar ajiya ina babba a nan take sanar masa ya je jibiya wajen yan uwansa ya faɗo musu zancen auren minati da za a zo nema jibi Jin motsin tafiyar ta yasa Hajiya rage murya tana cewa ka bari an jima za mu yi maganar. Je ka daki ka samu ka huta. Yaya na gyara dakin bari na je na kawo maka abinci. Minatu ta faɗa tare da wucewa kicin. Dan ɗauko mishi abincin. Jikinsa a sanye yake binta da kallo kafin ya miƙe ya wuce ɗakinsa. Zuciyarsa cike da tambayoyi kala-kala. Yau kimanin sati ɗaya kenan da komawar Khadija gidan kakata ba ta da wata matsala ta ci ko ta sha saboda ko kanan Alhaji Bello bai bar mahaifiyar tasa da babu ko rashi ba musamman musamman ya sama mata masu yi mata aiki tun daga girke-girke har zuwa gyare-gyaren gida. Matsalar ta ɗaya shine yawan aikenta da take yau ita ce ta aike ta wacce unguwar wajen kawarta gobe kuma ta aike ta wacce unguwar wajen yan uwansu. Ba kaɗan wannan fitar ke damun Khadija ba don gani take yi kamar kowa ita yake kallo. gashi ta hana ta ɗaukan motar ta wani lokacin kuma sai ta aiki direban ta sai ya zama na ita kuma koda da za ta aike ta baya nan sai dai ta taka zuwa bakin titi ta nemi na ta hau wani lokacin ma'aikiyan na sauri ne sai dai ta hau mashin don gudun masifar kakar tata don ba ta jin daɗin hakan bata taba ɗaukan shi a bakin komai ba saboda tana ganin waɗanda ba su da hali kamar su suna hawa na fef sai ya zamana ta ɗauki abin a matsayin wani darasin da ya kamata ta koya a rayuwarta saboda ba ta san nan gaba inda Allah zai kai ta ya ajiye ta ba. ma kamar kullum fa take ta fito daga gidan Hajiya Ture, kawar kakarta ta, sanye take da dogon hijabin ta mai hannu kalar ruwan toka. Ya ja mata har ƙasa kasancewar gidan a cikin wani kwararo yake, yasa sai sai da ta ɗan yi tafiya kafin ta kai titi. Tunda ta fito gidan ta ga wata mota na binta a baya. daga kafafuwan ta fara yi tana tafiya don yin sauri-sauri saboda yamma ce jijiyar mai motar ya yi fakin saitin inda take ya saukar da gilas in motar ya ce don allah malama salamu alaikum ko ba bata tsaya sauraron sa ba ta gaba abinta don ba ta so a kira sallar magarba tana kan hanya sake matsawa ya da motarsa yana ci gaba da binta yana mata magana haba baiwar allah ki tsaya mana don allah a nan unguwar kike ganin ta ci gaba da tafiya bata kula shi ba kuma har ta kusa isa bakin titi yasa ya ci gaba da binta shi ma baiwa Allah dan girman Allah ki saurare ni ya fada yana gyara tsayuwar motarsa ganin ta yi tsaye tana duba duban ta inda na fep zai bullo mata yasa ya saurin kashe motarsa ya fito wajen ta yi tunkara yana gyara gefen ƙasar rigarsa hannunsa rike da makullin motarsa ta ya tsaye tare da kafe ta da idanuwansa yana kallon ta kafin can ya ce suna na barista kamal Gidana a nan unguwar kusa da wancan gidan da kika fito. Yanzu nan ina fitowa na ga ke ma kin fito daga cikin gidan. Ina tozali da ke na je. Zuciyata ta kamu da soyayya ki hakan yasa ban yi kasa a gwiwa ba na zo in sanar miki da cewa ina son ki kuma zan aure ki idan kin bani dama. Wani iri gajiya ta ji gabanta ya fadi da karfi ta fuzo kanta da ke ƙasa tana kallon sa. Dan tun da ya tsaya a gabanta ta sunkuyar da kanta kasa sai da ta ji ya furta wannan kalma. da tunda take a duniya ko da wasa wasawan namiji bai taɓa faɗa mata ko da makamanciyarta ba kuma har da sunan aure hakan ne yasa ta dagowa tana kallon sa cikin matukar mamaki kyakkyawa ne sosai wanda kana kallon sa zaka san akwai hutu tattare da shi yana da tsayi da dan jiki sai dai ba sosai ba kuma fari ne mai yalwar gashin gira da na idanuwa da na kai ko ba a tambaye ka ba ka san cewa cikin ɗayan biyu ne ko dai fulata ne ko kuma buzu kasancewarsa mai tsawon hanci da kuma ɗan saji a gefen fuskarsa wanda ya ƙawata mashi fuska murmushin da ya sakar mata ganin yadda take kallon sa ya sa ta yi koto dimple ɗin da ke gefen bakinsa saurin ɗaure fuska ta haɗe da juyar da kai gefe wata zuciyar na raya mata anya kuwa yau ba da aljani ta gamu ba muryarsa ce ta katse mata tunani da ke faɗin habayen mata ina ta zuba surutu baki ce komai ba ko dai sai na sayi muryar taki ne tukunna daidai lokacin wani mai na sa yana faɗin hajiya tafiya ne a tare suka da baki ta ce iyi eh, shi kuma ya ce a'a jiyowa ta haɗe da yi mishi murmushi sannan ta shige ta na fef ɗin tare da faɗa masa inda zai kai ta murmushi shi ma ya bayan sun wuce yana ɗan jujjuya mukullin motar da ke hannunsa kafin ya koma cikin motar tasa kamar zarar ya kai dinga magana cikin motar bata kula ni ba balle yin san sunanta ina son ta kuma ta ki bani haɗin kai ashe kuwa akwai aiki a gabana amma ba komai in dai ke na yawo zabo na yawo na san za mu sake haɗuwa ya fada yana shako gefen wuyansa haka ita ma na ta ɓangaren tunda ta shiga na ɗin take numfashi sama sama saboda yadda zuciyarta ta yi wani irin bugawa murmushi kuma take saki ga kalmar ina son ki kuma zan aure ki da ya furta mata da sai faman yawo take mata a kwakwalwa nan take ba tare da zuciyar ta tsaya shawara da ita ba ta ji ta amince ita ma tana ƙaunar tana kaunar barista kamar to idan haka ne me yasa nake kula shi tsaki ta ja wanda hakan ya sa na nafif din ya juyo yana cewa ajiya lafiya kuwa ko mantuwa kika yi a'a ta amsa masa a takaice amma a zuciyar da cewa take babban mantuwa babbar mantuwa ma kuwa dan bana shakka akan na buro masa a zuciyata barista kamar cikakken matashi ne da ke ji da kansa ta bangaren samartaka da kuma kyawu uwa uba ga tarin arziki da Allah ya masa don bai dogara ga aikinsa kaɗai ba har business ɗin kayan kayan sanyawa a jiki yana taɓawa gabaki ɗaya shekarunsa ba su wuce talatin da bakwai ba a duniya yana da mata ɗaya da yara uku gwargwado yana da rufin asiri da ƙarfin arziki Gidansa na nan makale da gidan Hajiya Ture mutum ne shi mai saukin kai da kuma kulawa da iyalai. Yana son matarsa da yaransa sosai zaka fahimci hakan ne ta hanyar yadda yake gudanar da rayuwarsa a cikin gidansa. Ba a son duk wani abin da zai cutar da shi ko matarsa, na kuma 'ya'yansa. Bai taɓa tunanin zai iya ƙara aure ba sai ranar da ya ga Khadija. A ranar da ya ji yana sha'awar ƙara aure, ba kuma don matarsa ta gaza ba, ta ko'ina sai don ya ji yana ƙaunar Khadija ne kawai. bai ba wa matarsa komai ba akan Khadija haka kuma tun daga ranar da ya ganta kusan kullum sai ya zauna kofar gidansa ko zai sake ganinta amma kash hakan ya ci tira wannan dalilin ya sayo ana gama sallar isha ya zike gidan hajiya ture har gida ya mata bayani a nan take ta fada masa sunanta da unguwar da take da kuma ita ko 'yar gidan waye sosai ya mata godiya tare da mata alkhairi tana ta jin daɗi dan haranta ma cewa ta Allah ya kaddara ƙarshen zaman gidan Khadija ne ya zo, da kuwa ta yi dacen miji, haka da suka yi sallama da ita, ya fito yana furta Khadija, Khadija sunan ya yi daɗi. Daren ranar kasa bacci ya matsa safiya ta yi, kai tsaye ya je ya sake gabatar da kansa wajenta a karo na biyu. Dan ya ga yadda suka rabu da ita ranar ya tabbatar ya samu karbuwa, kuma ba za ta kauda bukatarsa ba. jan haji ne kawai irin na mata da Allah ya yi su da shi wanda ko suna son mutum sai sun ja masa rai kuma duk macen da ta amsa sunanta na ya mace ba za a raba ta da wannan halin ba ta masu sauraro a nan zan dakata sai ku biyo ma lokaci na gaba insha Allah ni ce taku kamar kullum mama ne nake cewa ai saurari lafiya